Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 31 Masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar ta Nijar kamar rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. Ga masu sauraron mu a kasar Ghana kuma ana iya samun mu a alpha Radio. Sannan ana iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. duk laraba shirin yau da gobe yana yada zango ne a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu Tamar Abari. To sai a sake gyara zama a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai farin jini wato yau da gobe. A yau shirin zai yi magana ne akan kan taɓarɓarewar tarbiyya a tsakanin yara. Tarbiyya dai ita ce tushen rayuwa don kuwa duk wanda ya rasa tarbiyya to ya yi asara babba. Hakan ma ƙasa ba za ta iya alfahari da ɗiyanta da ba su da tarbiyya ba mafi yawa dai jama'a na danganta taɓarɓarewar tarbiyya ta samo tushe ne daga iyaye musamman ma in aka bambanta ta da ita tarbiyyar ta da da kuma ta yanzu alhaji ibrahim isufu wani mazaunin garin da magaran ne ya yi ƙarin haske kan illolin rashin tarbiyya to alhamdulillah mun ga bambancin tarbiyya sosai tsakanin jiya da yau amma abubuwa ne suka tattara suka yi yawa amma na farko a yanzu abin da muka nura tarbiyya an baro ta tun daga gida bahaushe yana cewa tun gini razza ne uwaye na nasarar ke cewa son an da da demisioni de leur na uwaye tun da gida kin ga yanzu misali mu masu haraka yan kungiyoyi masu zaman kansu masu haraka da harkar lakwal da abokan kama mushinan lakwal da masu lakwal lakwal sun sani ba kamar irin na da bane wanda uwaye suke bin karatun ɗiyansu sau da ƙafa in kin ga uba ya je lakwal ya je makaranta yana kunho baki to wani abu mara kyau ya biyo baya ko an yi ne kin dan shi ko an kori dan shi ko wani abu amma takim takim ki ga uba ya ja ƙafa irin na da ko uwa ta je makaranta dan ta ga yaron ta yana zuwa ko bai zuwa sau da ƙafa bi sau da ƙafa ya kau na biyu yanzu in kika ɗauki wani al'amari na shisha ko na shaye-shaye da ake yi kai uba ka huto da safe zaka huta kaga an ɗora fada a ƙofar gidan gabanka an kawo kayan shayi an kawo kayan shisha an aji sai ka bi ta gaban su watakila ma har sai ka ba su wani abu ka huta ka tafi gari ka je ka zamana a inuwa cikin abokanka kuna zage-zagen cewar gwamnati ya sa ma yara ido to kai a matsayin ka na ma'aiki da ka hutu ka gan sako gida me yasa baka watsa su ba na uku akwai wani abu wanda nake ce ma san kai kin ga mu da kamar lokacin muna yara in matsala ta samu a cikin unguwa yara sun yi wani abu latija ɗaya in yi hoto ya magana wannan magana ta mutu in waɗa ne ake latija ɗaya zai muku magana ko bari yanzu kowa yana ɗarɗar yana tsoro yana tsoron kama ɗan wani magana makwabci ya hoto ya ce maka dan mi kama ɗan shi magana ko ɗan ɗan uwa duk al'amura ne wanda abubuwa ne wanda mu mun taso mun gansu wasan ƙwallo muna yi a cikin unguwa in aka ce mu bari mu tafi can daji mu je mu yi latijo ɗaya zai magana amma mun bari har abada kenan to kin ga abubuwa ne bayanai iri-iri iri-iri wannan ban ɗauko ba na zo kan hukuma tukuna wannan daga mu kan uwaye kenan uwayen ya kamata kowa ya kama shi tarbiyya da gida take farawa in akomo kuma bangaren iko wanda shi iko uban kowa da kowa ne ya kamata a ce abubuwa na zai na da da ake yin su na unguwa unguwa na sa ido da zama da mayar mayar yake yi da masu unguwoyi na a kirayo su a zamana da su a ce a kowace unguwa dole sai an maido su eh kwamitin sa ido ya zama to masu unguwoyi da ma mayar mayar suna zama suna tattaunawa miye matsalolin unguwoyi mi za a yi mi zama ma kanmu da kanmu to wannan bangare ne wanda shi ko wannan tsari dole sai daga wajen iko ne zai zo ya sabko har ya sabko kasa to wannan sune kadan amma abubuwan suna da yawa tamar kadan daga cikin irin abubuwan da na hango wanda ya kamata a ce inda an zamuna sai a gudu tare a tsila tare su kuma wanda suka tara mata a cikin gidansu masha Allah su kuma ka yi kokari kai a matsayinka na uban gida a ce ka haɗa kan in huwa kai kan da kanka ka watsar da gidanka to wallahi ba wanda zai zo gyara ma gidanka in kuna wasa za ku tsinkaye lattijo ya kumo daga kasuwa ko daga gari ya yo cehwane ya riƙona ba a hannun shi za ku ruga da gudu ku amshi wannan kaya sai kun je kun kai mishi kun sabke mai a cikin gida duka abubuwa na tarbiyya wanda na da wanda muka tashi a cikin kansu wanda sun watsu yaro ya san ka ya san kai abokin baban shi ne baban nashi eh amma zaka gani abin yarinya ko yaro kamar yi ya kama karo wani gami sai kai kai dai ka tsaya shi ya wuce tunda shi gauga yake yahi eh na ba wancan gauga kai ta kanka kake kai ture ka shi kuwa Rabi'u Mamman wani magidanci cewa yi sai fa an yi da gaske an zage dantse irin yadda tarbiyya ta gurbace a wannan zamani abin da zan ce kowa yana da laihi a ciki ɗiyan da muka aihuwa suna da laihi mu uwaye muna da laihi gwamnati tana da laihi al'umma da suke tare da yara su ma suna da laihi a da yaro a unguwa ya yi kaɗan ya yi abu ba ma uwayen shi ba akwai waɗanda a cikin unguwa sun isa su mai magana ko kashi ne su ba shi kashi amma a yanzu ya kai ga dan makwabci yana gani dan dan makwabcin shi yana abubuwa wanda sun huta daga hanyar tarbiyya suna gurbata unguwa ma a fudu unguwa yara kuma suna gani a kyale shi makwabcin yana tunanin in yawa dan wannan magana tana uban ya huto mai cin mutunci inda ake bata harkai tsakanin uwar yaran ma da uban yara nan kan shi nasara ya ce selinon kife force in ka hida kai ba zama ba kake uwa ita kanta ya kamata ta rika sa shi bisa turba ta, hanya wadda ta gaskiya amma tana gani yaron ya abu yau ya yi gobe in uban ya zo batta ce ya yi kaza sai ta rika boya batta so a sani har abin ya yaro ya giga da iskanci ana ji ana gani kuma ya gurɓata unguwa ya gurɓata al'umma ya gurɓata ɗiyan mutane babban murya ta magana da nake so in yi ni abin da nake so soji shi yi tsaye a maido tarbiyya irin ta da kuma makwabci yana da inci na hasa a maido wannan abin irin na da lokacin muna yara ya isa wa yaro magana a unguwa in ka sake ka kawo ƙaran makwabcinka kwamisariya ko wani wuri ka ce wai dan ya matsa iko ya kamata ya yi magana ya yi bincike ya ga in abin nan gaskiya ne inya ne in ya shahi kamar yana neman ya gurɓata tarbiyyar yan mutane a unguwa ya kamata a ɗau mataki saman wannan uban da ya zo ka ƙara ya ce ana matsa ɗan shi ita ɗiya mace da kake ganin ta wata mace ita ya kamata ta yi tsaye samanta lalle uba shi kan shi yana tsauta amma ɗiya mace wata mace ita kamata ta yi tsaye samanta kar ta sake ta barta ta saka mata wuri tunda in take in ɗaya kimi take ke uwa mace kin sani kina ganiya kenan tsaye kamata shi in kana da ɗiya mace ka gayawa uwa gaskiya in wani abu ya hukana fa mu duka ne abin da ya karin ki ke ki gaya muni to amma iyan za ka gani wai kai kana magana eh, makwabci shi kanshi uwa ko uba da suka aihe shi bai ya raga musu wasu iyan ba su raga ma uwayen ma da suka aihe su bare kuma wani makwabci ko wani dan uwa baiwa yaro kawa ma'aikanka su ma magana haka ce ka maida musu magana ni a nawa yanzu yawanci duka haka nan to wannan akwai birama vraiment akwai tambaya a bisa wannan abu abubuwa ne wanda ni ina da tambaya a bisa su Baka ganin kamar akwai yanzu in aka duba uwayen yanzu akwai mm. son iya suna son iyansu uwayen da kuma suna son iyan amma ba su nuna suna son su. Yau ai buki san ba an ce kaso ɗanka duniya ta kishi ka ki ɗanka duniya ta so shi. wannan magana kasun kan mu mance da ita mu aiki da ita ba no bane ni kaɗai yara na aihe shi tana yawa ba ni ba zai amfana kai kanka makwabcin nawa tana yawa Allah ya yi abin da zai sa shi zai amfane ka ko kuma akwai abin da tana yawa banna nan kai za ka yi tsaye a busan shi kenan abin da nake sa akai wai a hudu zance yaro ni kai na ban san ba inda zan mutu kenan ne ya kamata mutane su yi tsaye a bisa yi shahi harkar tarbiyya makwabci ko baku gama komi ba da shi ka ba shi darajar shi ya baka darajar shi iyanka abin da shahi iyalinka bakka nan kana nan in yaro ya laifi ya yi tsaye mai magana in hada ne ka tarda unguwa suna yi ka wannan dan waye wannan dan waye duka ka ba su kashi ko kai mai na son su watsi haka uwa kuma kaka hajiya rabi ta ce laifi duka na iyaye ne musamman ma mata ni ce hajiya rabi mai tuyo ilmi tanan tanaka alhamdulillah alhamdulillah lamarin da ya sa du'a sai adda tun da yanzu tarbi yanzu sai abin da Allah ko ba laihin ko abin laihin waye ne da abin da ya ga dama yake so yayi kai uwa kana kallo abewa kusa da kuke so dole ne yaro abin da yake so ka ki shi abin da kake so yi shi to yanzu duk haka babu shi duk mai san dan shi karshen shi dama wahala zaka shi da sai ka kwatanta baka san shi ke zama wani abu in ka kwatanta kana san da bai zama wani abu da ake cewa ka bi da danka tun yana karami in yi girma ya zai bi to bai biduwa abin da kake so da yake son shi bai yiwa dole ya bi abin da kake so amma yanzu ba haka nan bane ba me yasa kika tura haka abin da yasa yara yanzu mutane yanzu sun dauki sansa sun dura ma diya shi ku bai yiwa duk dan da ka dariya wata ran kuka zai saka ko kai ne abin da yasa to yanzu dai ka dan uwa ma da amina arziki ma da dan uwanka makwabcinka sai bi da danka abin da gagari lalatacce sai ya kama bashi kashi ya ce dan me zaka yi tsoron shi amma yanzu kai uwa da an maka da uba sai kaga kana ta kun ki kana ce dan me ake ma danka kaza dan me ake ma danka haka nan baka amince to akwai abin kirki ko dan wanne kaga ma dan uwan naka har gaba kuke saboda danka kai da shi a za ya tsani dana ya tsani dana to shi ku ba tsana bane su ne to duk ba su dima haka nan kin aka bar shi haka nan kin yaro a gaban in yaji amin da gara ma sai dama to alhamdulillah cikin sama dai ana samun nagari zan bai da yawa ba a ci an gama an lalace gaba daya kai ne ka sa rashin tasan a jikin ka da kai ne baka takura shi tun yana karami in ni girma zai zama ka ba zai maka ba tun yana karamin shi baka sa shi abin da ke so ba yana waka yana bude baki yana bin tsare tsaren baki an yi abin kirki akwai wanda suka yi karfin uwa da yawa kuma akwai wanda suka yi uwan ba ba a gama a ce an zama daya akwai dama wani gida da katin karo ka san me ka iske wani kuma dama kan ka zo ma ka san me ka iske a gida ɗaya ma ai halin wanda wani ba ɗaya bane ko uwa ɗaya ba halin wani ba ɗaya bane wani yana tosaya wani bai da tosaya dama haka ake tashi dan duka lehin uwa uwaye ne lahin uwaye in ba su sakakin amma haka ba ta samu amma wani yaron kayi kayi daidai gwargwadon karfin ka kayi amma abin ya gagara tun da ya taso in ya ce maka bai ka ce hmm, yarin ta ne ce ka in ya tashi gobe ya maka a'a to waye dai uwaye ne yanzu ki ga matashi kaga aikin da yau da a titi ma kaga o da baka santa baka kanta da kaya karba kake kirki saboda me saboda ka san ko uwa ka aka maka haka haka za ka ji ko amma ba yanzu ba yanzu nasu uwa ma basu mutunta ba ta su mutunta wani ga budurwa a cikin gida ya dai uwa ta yi tuta ba duk san uwaye ne wallahi wallahi ni da ba yin bauta ban da ban shi bauta in ne yi katta ba ta gobe shi bi katta ba ta mana in ba ta luka dai ba budurwa tana kwance uwarta tana tuwa wallahi dillahin uwaye ne in ta hana mata tuwon kar ta ci jibi ta hana ta ga ta ta tashi ta yi shi za ta yi ai hushi ta je ai ana tara Allah ta bi ta da addu'a kar ta ko ina ta tsani mu duka sakakin sakanta ne kawai samu haka nake Allah da ka shirya da mu shirya addinin musulunci to duka wannan abu dai bai tsaya a birane ba su ma ƙauyuka hakan take in ji malam ali suna na ali malam ali muna magana tarbiyya yanzu in aka lura tarbiyya ta taɓarɓare ne za ka iya cewa game da haka to yanzu a magana tarbiyya a yanayin da muke gani a yanzu gaskiya ba nan birni ba kauye ma abin ya lalace tunda mu yanzu lokacin muna matasa yara a mu. duka yaran gari kan in mun kai mu ashirin muka yi laifi ko wani abu babba ɗaya na garin ya tashi gaba ɗaya sai ya kashe mu kuma a cikin uwa mu ba wanda ya sai magana balle mace uwa a yanzu ba wannan dan kanan kama wanda kuke uwa dai baka yi mushi wani aiki wallahi uwar kama ba ta taba da yi Allah abu kawai sai na gani menene zamani ne menene bin sani ba wallahi abu ya lalace to ko menene abin yi dan ganin an ceto ita wannan tarbiyya da take da muhimmanci ga ci gaban duk wata ƙasa ta duniya ustaz muhammad abdulmumin da ƙarin bayani wani bangare ɗaya ko da yayi wani bangare bai yi ba to ba za a iya samun cin nasara ba abu na farko da shine tarbiyya ana samun ta ne ta bangaren uwaye a gida hanya ta biyu bangaren makarantu na ilimi na addini da kuma na zamani duka wannan gurin hanya ce ta samun tarbiyya abu na uku shine zamantakewa ta al'umma gaba daya ya zamanto su ma suna da wani gudunmawa da suke badawa ta bangaren tarbiyya kololuwa da kuma abin da ya shafi gwamnatoci to duka wannan bangaren kowane yana da tashi rawar gani ta fuskar abin da ya shafi tarbiyya to da haka muke ganin kenan wajibi ne akan kowane bangaren ya tashi ya ga ya kawo tashi gudunmuwa don a ga an magance wannan babbar matsala wanda shafi tarbiyya uwaye su tsaye tsayin da ka sani cewa amana ce ubangiji tabaraka wata ala ya ba su ta yaya wanda kuma zai tambaye su a ranar tashin alkiyama wanda kuma in sun yi kokarin Allah zai ba su lada kuma za su samu zama cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da a samu kuma yara manyan gobe su zamanto masu albarka masu ci gaba a cikin rayuwa suka ci gaba a ƙasa kuma a duniya ga baki daya haka ta fuskar abin da ya shafi ilimi eh, na makarantun boko da makarantu na addini to nan gurin ma wani abu ne wanda yake idan mun kalla irin tarbiyya da ke da akwai yanzu ta sha bamban da tarbiyya ta da da idan aka ce ga malamin ka na makaranta ko ta boko ne ko wasa yaro yake sai ga ya samu nutsuwa saboda ga mushin nan zai zo ya wuce sai ya mishi gaisuwa ta mutunci da sauransu yana da kimar daraja ne wanda a yanzu kuma sai ka samu har ana samun artabu tsakanin ɗalibi da kuma wanda ke karantar da shi haka kuma abin da ya shafi makarantu na addini su ma kenan ala halin kamar da na faɗa wani abu ne wanda ya kumshi matakai guda hudu bangaren uwaye bangaren malamai na makarantun addini da na zamani bangaren kuma al'umma gaba daya kowa ya zama tuna kawo gudunmuwa akan tarbiyya ko da ba 'ya'yan da ka haifa ba ne ba sai bangare na hudu shine bangaren gwamnati ya zama to gwamnati ta yi tsayin daka ta sa ido da wani abin da ke kawo rushewar tarbiyya ta ba da gudunmuwa don kawar da wannan abin na daga cikinsu wani shaye-shaye hanyar da za su samu abubuwa na sha a dakile wannan hanyar kuma a matsa yara su to suna samun ilimi na kowane fanni da kowane lokaci gwamnati sa ido ta gani za ta bada gudunmuwa don yara su to suna samun ilimi wannan shine zai iya taimakawa akan samun gyaruwa ta bangaren wannan tarbiyya da take taɓa a yanzu insha Allah na'am su kuma uwaye to bangaren uwaye shine kamar yadda na faɗa su aikin da ke kansu shine aiki babba abu na farko kai babban ka zaman to kana da tarbiyya saboda laraba suke cewa fagidin shehu la yuti wanda ba shi da abu zai bada shi ba kai matsayin ka babban ya zaman to kana da tarbiyya da zaran mutum ya yi aure ya fara aihuwa to duk abin da zai ya kamata ya zamanto abu ne mai tsari abu ne na hankali abu ne na mutunci abu ne na daraja abu ne na wanda za a ce alasan barka to wannan shine matakin farko sai a wayi gari ɗiyan da za ku aihuwa koyi suke da ku kuma shi yaro duk abin da ma'aifin shi yana ganin daidai ne haka bangaren mata haka bangaren maza kenan su zama duk abin da za mu yi halaye ne wanda suke abin koyi mai kyau madalla to masu sauraro mun tuntuɓi wasu matasa domin jin ra'ayoyinsu akan musabbabin wannan matsala da kuma abin da suke gani ya kamata a yi domin samun masalaha da farko yaya sunanka faruk isa ku babar malam Masha Allah to Faruk uh, mun wayi gari an samu yawan taɓarɓarewar tarbiyya tsakanin matasa. Matsayinka na matashi menene yake haifar da wannan matsala ta taɓarɓarewar tarbiyya? To ni kam ana fahimta wani lokaci kam daga iyaye ne. Sabida ina tsanin har in dai yaranka suna tashi kana ba su tarbiyyar da ya kamata kuma kana zama a anguwa da kasancewa zai kawo ma yaranka tarbiyya na gari parents play a very big role saboda ni da na tashi babana ya riga ya gaya mana da cewar duk yaron shi da ya kama yana shaye-shaye ko yana bin yaran banza ko yana kawai shi zai yi kuma kawai ya faɗi wannan saboda tsoratar da mu ne saboda in ka ji wannan obviously kana karami ba za ka so ka bi yaran banza ba ko ka je ka yi shaye-shaye so ina ganin parents kam gaskiya they play a very big role suna taka muhimmiyar rawa gaskiya na tarbiyyar yara Assalamu alaikum suna na Aisha ina ne Ibrahim gaskiya ni a gani na abokai ma'ana peer group daga nan ake fara samun matsala mafi akasari amma kuma wasu idan kika duba kika gani sakacin yi ne amma mafi akasari peer group ne matsala abokai kenan ma'ana kin ga idan yaro ya ɓata a ɓangaren fiye in ya ɓata ya bi abokan da ba su ba bane waɗanda za ki ga misali kila aboki mara sana'a mara sharbiya mhm. mara jin magana haka abubuwa haka a nan yake samu matsala sannan kuma ta ɓangaren iyaye za ki ga abin da yaro ke bukata ba su ganewa su ne mishi abin da bai dace ba suna ganin shi ne su amma ba shi ne kin ga to sun ɓata kuma ya haɗu da abokai aikin ga lalacewan nashi ma ya taɓarɓare fiye da tsammani. sunana mustapha usman shehu gaskiya ni a gani na a ra'ayina abin da yake kosin wannan baya wuce yanayin yadda yara suka tashi tare da iyayensu yakan zama na cewa wasu yaran ba sa ma tashi a gaban iyayensu kuma ya zama na cewa yara sukan tashi masu aiki ne suke kula da su gidajensu iyayensu ba sa sanin akan wani tafarki ake daura su kuma kamancin haka yawanci za ki ga iyaye da bizi ba sa samun zama a gidajensu kuma kuma sun samu da don ke so ina ganin kamar wannan shine dalilin da ya sa tarbiyya ya tabarbari tun daga kan kananan yara zuwa kuma a tashi kuma kin san duk wanda ya zama na cewa ya riga ya taso a haka ya riga ya lalace to kuma sai gyaran Allah. Ga waɗanda tarbiyyar tasu ta riga ta taɓarɓare kana gani ana iya shawo kan wannan matsalar duk da sun girma? Eh zan iya cewa na aka hada da addu'a. Wato yana ɗan eh a times kuma maybe wasu friends ne zaka iya maybe cire ka daga in ka samo root in matsalar jin yaro mm-hmm. maybe ka san maybe killa daga makaranta ne ko abokanai in dai har kana da hali zaka iya cire yaranka daga makarantan ko kuma ku bar area or some kare sa ma yaranka coffee da cewar ga particular time inda yaro zai dawo gida tunda maybe da kwai particular time inda suke haduwa da friends din shi ko wani abu haka um, rules and regulations zaka ba yaranka da ba zai taka ba yanzu da muka tsinci kanmu a cikin wannan hali na tarbiyya ta riga ta taɓarɓare mecece maslaha mm, shi ne dai iyaye ina ga su ringa kula da yaransu kuma especially ma ga iyayenmu maza su da ba sa zama a gida so i feel like kamar ni yanzu obviously muna tsoron iyayenmu maza more than da matan so su clearly that they can be working hand in hand da maman mu san me yaran ina suke zuwa wa suke makaranta in suka je ma da wa suke harƙalla. So daga nan I feel like we can shape the, the tarbiyyar yaran. da can idan aka zo batun tarbiyya a unguwa za ki ga ba sai mahaifinka ne zai tsawatar maka ka ji magana ba kuma iyayen shi ma ba za su sa baki ba amma a yau ko malami ne ma ya dan yi wa yaro faɗa a makaranta na san akwai malaman da suke dukan da bai dace ba wasu iyayen za su wanke kafa su je makaranta su ci mutuncin malami wani ma har a kulle shi a caji ofis a unguwa kuwa har wani ya je ce wai wani ya mai ɗansa faɗa zai je ya mishi wanke babban bargo a idan yaron kuma wani irin tasiri ke gani wannan kin faɗa kusan komai kin faɗi kusan komai saboda abin da yake faruwa kenan abin da yake mugun ɓata yara kenan saboda kin ga yadda kika faɗa da ba ma ka isa ba a ce makocinka na da matsala da iyayenka ka shiga cikin wannan abin baka isa ba ne baka isa a ce ba za ka gaishe shi ba dole ka gaishe shi dan in ma ya kira ka ki zuwa iyayenka su za su hukunta ka to amma kin ga yanzu da babu wa'annan abubuwa yanzu ma a cikin yan uwa babu hali dan uwa ne da kitsan dan uwan shi sai ya zama abin magana har ya kai suna neman tobar ta kansu a police station ko kotu ce mafita ga wannan matsalar kuma wani irin jan hankali za ka yi wa iyaye da su kan kansu matasan to ni kan ba abin da zan iya cewa sai dai maganar iyayenmu because I've seen a lot of people at school ya they come from a very well background amma saboda ba sa jin maganar iyayen kawai suna zuwa makaranta ko kuma parents din maybe ba ba su tarbiyya na gari ba kawai suka zo yanzu university kawai za ka ganin rayuwa da yawa to ni dai kira na ga yan uwa na matasa ne mu yi hakuri na san cewa wani lokaci parents din za su dangwala maka a ce karka fita karka ba abokanai you always be at home kawai dai mu yi hakuri because in muka girma we be the the advantage. Riba alfanu. Ni a gani na mafita shi ne iyayen yanzu gaskiya ba zan ce na da ba. An ɗauki kan yaya sun fara a zuciya. A nan ake samun matsala saboda so kala-kala ne amma yanzu sun ɗauki yaya ya rufe musu ido. Na biyu kuma ya kamata su fahimci cewa yaran yanzu da na da ba ɗaya ba ne fahimci irin abokan da za su bar 'ya'yansu suna halaba da su fahimci abin da ya kamata suke wa 'ya'yansu ba komi yaro ya gani yana so ba za ka yi ba komi yaro yake so za ka yi ba yanzu yaro zai iya ce shi abu za ya ce san ci ba don kana so ba ka hana shi ka bashi wanda kai kake son ya ci saboda sha'anin rayuwa amma duk iyayen yanzu ba su san da wannan ba gaskiya sai ka dakile abokai kai kanka ka kunta tawo kanka don ka faranta mishi rai nan gaba don in ka hukunta yaro dole za ka ji ciwo za ka yi kuka amma ne nan gaba za ka ga abin da ka yi mishi a rayuwa. a ga na je mafita ɗaya ce iyaye ya kamata su mayar da hankali su san cewa yara da Allah ya ba su Allah ya ba su kiwo sannan kuma Allah zai tambaye su a kai saboda haka mayar da hankalin su wajen kula da tarbiyyar su da dai wani abu da ya dace su su yi da kansu. to su matasan fa wace irin kira za ka yi musu. abin da dai su kuma su matasa zan yi musu kira ba zai wuce a ce matasa su nemi sana'a ya zama na cewa suna dogaro da kansu sannan kuma idan na shaye-shaye yana ɗaya daga cikin abin da ke tabarbarewar tarbiyya na mata duka lokacin da aka ce sun yi wannan shaye-shayen sun gushe daga su da za su je su dinga yin abu wanda ma ba su sani ba su kuma an zo ana gaya musu su ga cewa eh ai sun yi wani abu na rashin da'a na rashin kyauta kuma abin ya biya dame su gaskiya dai majority matsalar matasa baya wuce shaye-shaye kafin mu karkara shirin masu sauraro bar mu leƙa ɓangaren kwalama kuma a yau mun gayyato malama ummul khultum umar assalamu alaikum barkanmu dai da warhaka yau zan yi magana akan zan ce mata facial soup sunan shi win the war miya ce da ba ta da wahalar yi kuma miyan nan za ka ma special guest ne yanzu zan lissafa kayan haɗin shi kafin na dawo yadda ake yi na yi bayani a kai za ka samo alayyahunka isasshen alayyahu ka samo tumatiri a attarugu tattasai da albasa ka kuma samo manja ka samo ganda nama ko na sa na rago na kaza ko na akuya kowa da wanda yake so sai ka samo kifinka busasshe daga gasasshiya that is smoked fish busasshen kuma wanda yake completely dried wanda aka busar da shi ya zama completely dried ba wai smoked ba ne ganda za ka samo ka gyara shi ka wanke sai ka samo stockfish ɗinka ka ajiye to yanzu za mu soma bayanin yadda ake haɗa miyan nan ka gyara alayyahunka ka wanke idan ka wanke za ka tsane shi a lariya ka aje a gefe tukunna ka tafasa ruwa ka zuba ma alayyahu after five minutes za ka cire shi daga cikin ruwan zafin nan ya riga ya nuna sake zuba mishi ruwan sanyi sai ka sa shi a kulan da ka matse shi da kyau saboda za ka dawo kan alayyahu sai ka samu naman ka ka wanke da kifinka da me da me da me to naman zaka fara sawa a wuta saboda ya tafasa kasan kifi ba zai yi wahalar laushi ba so za ka yi saurin saka naman tukuna idan ya tafasa ya kusan nuna sai ka saka dried fish dinka saboda ya ɗanyi laushi gandan za ka haɗa dama da naman saboda idan gandan na da ɗan tauri wani baya son ganda mai tauri so sai ka haɗa da naman saboda ya nuna ya yi laushi da kyau sai bayan ya nuna sai ka tafasa sai ka sa smoked fish ɗinka ko kuma ka bar shi a gefe idan kana so bayan na za ka sauka in ka sauka tumatirinka da albasa da komai da komai ka sa auta ka soya bayan ka niƙa in ya soyu yadda kake so sai ka tsane naman nan ka kwashe naman daga cikin ruwa ka zuba a cikin window soup idan ka zuba za ka bar ya ɗan tafasa naman kana tafasa dole ka saka gishiri da magi haka kuma in ka kwashe ka zuba a cikin stew din kana juyawa za ka saka ka da magi iya inda ka ga ya maka adadin yadda ka ga ya yi to bayan haka sai ka zo ka ɗauki smoked fish ɗinka bayan ka gama haɗa komai sai ka zuba a kan miya saboda ka riga ka zuba nama da sauransu sai ganyenka za ka dawo ka matsa ruwan gaba ɗaya sai ka yanyanka shi a tsanake saboda ka san ka dafa shi so in baka yanka ba a tsanake a hankali za su fito dogaye in ka yanyanka yadda kake so ya zama a miyan in kana son shi manya ne fine in kana so yi ƙanana ne kai za ka yanka abinka so yadda ka yi shi haka za ka gan shi a miyan sai ka zo ka juye a miyan after few minutes sai ka sauke saboda ganyen ya riga ya nuna kuma dama ka manta ka tafasa naman ka da komai kafin ka zuba a tumatirin kuma tumatir dama ka riga ka soya shi kafin ka zo kuma ka sake zuba ka maida shi wuta da su naman ya daɗa haɗuwa so in ka saka sorry na manta ba mu maganan gishiri da magi da za a sa ba sai ka ɗanɗana ka gani a ɗanɗanan ya maka a haka amma kuma idan kana so ka ƙara wani abun ka san girki kirkira abu ake yi ko zan ce girki creativity ne idan kana so ka ƙara wani abu a kai za ka iya ƙarawa saboda girki iyawa ne kowa da yadda ke nashi to kaga kayi win the wasu kuma za ka iya ci da tuwon shinkafa ko farin shinkafa za ka iya ci da teba za ka iya ci da tuwon masara za ka iya ci da kowane tuwo ake so zaka iya cin windiwo da shi shi windiwo miya ne da zaka iya cin hatta farin shinkafa da shi wani ma zai iya cin taliya da shi to masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu da yau a madadin wakiliyar tamu Tamar Abari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma Julie Ladders Gresham da ta daidaita mana sauti da sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington DC take muku sallama. Muryar Amurka yau ta